Zara kashi na goma Idan mai sauraro bai manta ba a cikin Zara kashi na tara mun tsaya ne a inda su Zara suka tafi kiran da Modibbo ya musu yayin da aka buɗe taro da addu'a. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Allah mun gode maka akan komi da ka wanzar da shi a gare mu. Ya yi jim sannan ya ci gaba. A sakamakon ƙaddarar da ta sami uwata ya sa bikin da aka yi niyyar gabatar da shi cikin wannan satin bai yiwu ba. amma in Allah ya so wannan satin za a aiwatar kamar yadda muka sanar da mutanen da suka zo wancan satin cewa su dawo wannan satin sannan babu maganar na Ahmad da uwata a ciki saboda muna buƙatar tabbatar da cikakken tsarkinta har na tsawon wata uku Dan haƙiƙa ni ban gansu da cewa ta baya ya bi da ita fa duk da likitoci sun tabbatar da hakan kuma shari'a ta yi umarni da duk inda mace ta keɓe da wani namiji har wani abu ya wakana to a dakata har sai an tabbatar ta samu tsarki na watanni uku sannan a aurar da ita. Da fatan kun fahimci manufata. Allah ya yi muku albarka ta da zuri'a ku ya kare mun ku ga dukkan abin ki. Amin ya Allah hajja ta amsa. A tashi a ci gaba da shirye-shirye duk da na san komai ya kammala sai dai ɗan ƙalilan ya rage. Taro ya watse kowa cike da tausayin Zara. Da side ɗin abbanta ta nufa cikin sassarfa Tana shiga ta zube cikin falon ta saki kuka mai taɓa zuciya. Zainab ce ta biyo bayan ta cikin rashin kuzari don tun miscarriage da ta yi dalilin firgicin sace Zara ba ta dawo normal ba. Ya isa haka nan ƙanwata, three month ai kaman three days ne. Don haka ba na son kina saka damuwa a ranki. share awayenki in ba so kike ni ma na soma kukan rungume su umma amarya ta yi tana matsan kwalla don sosai suka bata tausayi ganin yadda suke yin kuka sai na tuno mata da yayeta wato margayiya ammi mahaifiyarsu yau ga mashiririciyar uwa dai maimakon ki rarrashe su sai kawai ki biye musu kina kukan ke ma abba ne da ke tsaye bayan su ya ce da umma amarya haka da gudu zara ta miƙe ta iso wurinsa ta rungume shi tsamtsam tafin bayan ta yake yi cike da ƙauna ya yi ƙasa da voice ya raɗa mata kafin lokacin bikin 'yan uwanki ya zo za ki tafi umara ke da hajja in allah ya so kin ga ba ruwanki da tashin hankalin ba a yi bikin da ke ba sakin shi ta yi ta doka wani tsalle cikin murna ta kuma rungume shi tana faɗin thank you abba ba komi zara farin cikin ki shine nawa sai kuma ta sake shi ta ruga da gudu waje ta nufi side ɗin hajja dariya suka so mai yi mata cike da jin daɗin ganin walwalanta abba me ka sanar da ita ne haka zainab ta furta cike da shagwaba umara za su ita da hajja nan da kwanaki uku masu zuwa Oh, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ko ke ma kina son zuwa ne? Ya tambaye ta. Eh Abba, to ki sanar da mijinki in ya amince sai ki bi su. Abba, dukkansu ba wanda zai tsaya ganin bikina? Muhammad ne yake korafi sanda ya tsinkayi zancen. ku na ce, mara kunya banza, wato bikinka ko kunya baka ji ba, cewar Umma Amarya. Uhm, kyale shi umman su zamani ne. Cikin sosa ya fice, Zainab tana yi masa dariya. Kwanaki uku aka gama yi musu komai, sai kuma jiran tafiya nan da kwanaki biyu masu zuwa. Ana gobe ɗaurin auren su Zubai da kenan. cacin take yi sai murmushi take saki, jin sharin da Hafsat take yi mata akan Ahmad. Kamshin turarensa ya isar mata da shigowar fala. Kallon inda kamshin ke fitowa ta yi. Tsaye yake hannayensa harɗa a ƙirjinsa. Ya zuba mata manyan idanunsa. Kai da kai ta yi tana mai jin faɗuwan gaba don tun faruwar lamarin ba taɓa yin ido da ido da shi ba sai yau. Jin ya magana ya sa ta kuma kallon inda yake tsaye. Suna yin ido biyu ya auna mata wani mugun kallo. Ta yi hanzarin yin ƙasa da kanta bugun zuciyarta ya ƙaru. Ba ta ji takunsa ba, sai hucin numfashinsa ta ji gefenta. Matsawa ta yi kaɗan don ba shi wuri ya zauna. Ƙafa ya ɗora a inda ta matsa. Cikin taushin murya ya ce, Wato, ba don anti ta sanar da ni za ku yi tafiya an jima ba, da sai dai na samu labarin barin ki ƙasar ko? Uhm, ta ce, ya hmm, ki zama kurma ne ko jimin ya mai da ke bebiya ne? Da sauri ta kalle shi ya zare mata manyan idanunsa, ɓata rai ta yi tare da miƙewa don barin masa falon saboda mugun takaicin da zancen nasa ya bata. Hannunta ya riko, ta juya, hawaye cike da idanunta. matsa hannun ta yi da ƙarfi ta saki siririyar ƙara kuma a take hawaye suka zubo sakin ta yayi ya mika hannu zai share mata da hanzari ta bige hannun nasa ban so malam ta fice fu bayan ta ya bi da kallo ya cije lips tare da tura right hand ɗinsa cikin yalwataccen sumar kansa na fulanin usuli ƙarfe biyar na yamma jirgin su zara ya ɗaga zuwa ƙasa mai tsarki ta bar su zinar da kewa Zulfa sai kuka take yi don a 'yan kwanakin wani mugun shaƙuwa suka yi da juna, wanda kowa yake mamaki. Washegari dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Muhammad da Zubaida, Munir da Zinat, sai Mahmud da Zulfa, a kan sadaki Naira dubu ɗari. Wanda suka san da Ahmad sai tambaya suke yi me yasa ba a yi da shi ba. Akan amsa musu da cewa matarsa ta je Umara ne. Biki aka sha mai tsari da birgewa. da yammaci aka sada kowace da side nata da ke cikin estate ɗin bayan sun sha nasiha daga kowane fanni sai kuma fatan Allah ya kau da fitina cikin lamarin. Sai da Jimi ya yi two weeks sannan aka yi discharge ɗinsa amma idanunsa ɗaya ya tsiyaye. Daga hospital ɗin da red kotu aka wuce da shi ɗaure cikin sarƙa. Sanda ya yi arba da yaransa su mika ba ƙaramin duɗewaye ya yi ba don baki ɗaya kafanninsa sun canza. sun rame ga uban baki da suka yi da tarin kasumba babu kyan gani. Monki hannunsa na ɗaya da bandage sakamakon harbin da Jimi ya yi masa, sai ruwa yake yi saboda rashin kula da bai samu ba. Ba ɓata lokaci alkali ya yanke wa yaransa zaman gidan prison na 25 years ba beli. Sakamakon kama su da aka yi da laifin sace zara, kwace, fashi da makami ta da safaran miyagun ƙwayoyi. Shi kuma Jimi ɗaurin rai da rai aka yanke masa ba fita har mutuwarsa tare da horo mai tsanani saboda shi ne shugabansu kuma an same shi da kisan rayuka na mutane bila adadin fyaɗe da dai sauran mugan laifuka da ya cancanci hukunci mai tsauri. Kuka yake kamar ransa, Musba ya iso wurin cikin zubar ƙwalla ya dafa kafaɗansa. Jamil, kaka irin ranar da nake guje maka tazo. zo? Ita ce ranar da na sha sanar da kai zuwanta, amma ka maida ni mahaukaci. Yanzu me amfanin zuwanka duniya? ka zo a guje za ka koma a guje wannan shine ake cewan zuwan zomo Allah ya yi mana tsari da irinta amin yaro daɗin zainur ya amsa daga bayansa Haƙiƙa na ji daɗin hukuncin da aka yi musu, dama ina neman su don in sa a hukunta min su. Sai gashi an kama su kuma an yi musu hukunci daidai da laifukansu. Kai masha Allah! Yana gama faɗan hakan ya wuce ya bar mu da baki buɗe. Ahmad ne ya iso ya ja hannun Musba, amma sai Jimi ya riƙe shi kam ya soma magana. Musba, na yi nadama lokacin da ba shi da amfani. Kai co da rayuwata, don Allah idan ka je gida, ka ce ina neman gafaran su inna da baba. Su yafe min ko na samu rahamar Ubangiji. Inna ta jima da rasuwa, baba kuma ya makance ya kurumce, bai ji bai gani. Haka na same shi kamar mahaukaci, na samu wani bawan Allah ya soma kula da shi ina biyansa. kaga kenan ba yadda za a yi saƙonka ya isa mishi amma ina baka shawara da ka koma wa Allah ka soma ibada mai kyau ka yi ta tuba akan zunubanka da ka aikata Allah gafurin rahim ne Allah ya yafe mana baki ɗaya Amin Ahmad ya amsa yana ganin jimi zai soma mishi magana ya tare shi cikin sauri na yafe maka ka yi tafiyarka tafi ka yi ta neman tuba wurin mai duka Haka ita ma Maista zan nema maka yafiyanta, na san ba za ta ki ba. na, gode, ya furta cikin in'ina cikin zubar hawaye. A haka ma'aikatan gidan yari suka tusa ƙeyar shi zuwa cikin motarsu, inda yaransa suke yana ta waiwayen su musba cike da tarin nadama. Ahmad ya yi wa musba jagora zuwa gurin Modibo ya gabatar da shi tare da sanar da su Abba irin taimakon da ya akan ɓacewar Zara. An karrama shi sosai Modibba ya yi masa addu'a, su Abba suka yi ta masa godiya, har sai da ya ji kunya yadda manyan mutane suke ta masa godiya. Abban Zara ya yi masa kyautar ban girma, haka Ahmad ya ba shi irin tasa kyautar, ya yi ta godiya tare da ya ba kirki da karamcin Modibbas family. Angwaye da amare sun yi kwanan farin ciki mai cike da begen juna mara iyaka, sai albarka mazajen ke ta sanya wa matayen nasu. Sun yi masu kyautuka don jin daɗin kawo musu martabarsu da suka yi gidajensu. sai ririta su suke yi kamar kwai amma a site ɗin zulfa abin ya sha bamban don bata samu ririta wannan ba ya dai ba ta kyautar kamar yadda brothers nasa suka ba masu sauran sisters nata don tare suka saya musu ita kanta ta sha jinin jikinta ganin tun da gari ya waye bai sake bi ta kanta ba ba sannu bari ya kika tashi ya jikinki babu dai reraya, irin wacce ake yi wa duk wata ɗiya mace mai ɗauke da martabata. ko a gurin yin breakfast ɗaura fuskarsa ya yi kamar wanda aka aiko wa da saƙon mutuwa. Da yammacin ranar yana zaune cikin falo ta iso ta zauna gefensa a ɗarare. Yayi Muhammad ta kira sunansa cikin sanyi. Jiya waye ya kalle ta ba tare da ya amsa ba. Ka yi haƙuri don Allah. Don Allah duk da ban san laifin da na yi maka ba. Wani kallon banza ya sauke mata ta yi saurin ja da baya. Fusgo ta yi ta zube gabansa ba shiri. cir da halin ki Zulfa'a. Duk a tunanina faɗan da na riski ya Ahmad yana miki kwanaki kan lesbian. Ban taɓa kawowa cewa warning yake miki ba da ki bari ba. Na ɗauka nasiha yake miki da ki kiyaye bin ruɗin lalatattun mata masu halin akuyoyi. Ashe ke ɗin ce cikin ruwa tsindim. Jiya da yamma na gama gano ko ke ɗin wace ce, shi yasa daren jiya na shige ki da mugunta. Ban tausaya miki ba, kuma wallahi yanzu ma na so mai yi miki mugunta. tunda kin gaza kare martabar wurin har sai da kika buɗe wasu banzaye suka yi iskancin da suka ga dama to ki shirya amsan hukunci na mai tsanani ta hanyar saduwa da ke ba ta da ɗaga kafa ko tausayawa ba kuka ta fashe da shi mai sauti lallai ta tuna sanda ta saci hanya ta fita zuwa gidan shugabansu don yi mata gargaɗin da tabbarta haka nan da tabbarta haka nan ita ta yi murabus daga ƙungiyarsu to a hanyarta na dawowa ne ta lura kamar ana binta amma sam bata kama ranta cewa Mahmud ke bibiye da ita ba. Za ki rufe min bakinki ko sai na yi ƙasa-ƙasa da ke yanzu. Hargaginsa ya dawo da ita tunanin da ta faɗa. Kukan ta ƙara, sannan ta soma magana. Ai wannan zato ne kuma an ce zunubi ne. Baka kama ni rate hundred ba, ta ya za ka zartar da hukunci bisa kokonto? Lafiyayyen Mari ya sauke mata wanda sai da ya sa ta ɗiba da gudu zuwa bedroom ɗinsa ba ta da ta sani ba don tsaban gigi cewa da shigan marin. Tana ƙoƙarin shiga toilet ya danke ta ya jefa a bed ya sakar mata nauyinsa. Cikin fushi ya ce, Uban wace ce da lannafi da kike ta kira min sunanta jiya sanda nake suna da ke. Kowannen bai ishe ni shaida cewa ke ‘yar kutumar uba ba ce? Balle kawarki mardi ta sanar da ni ko ke wace ce jiya bayan na tara ko kikin hauna fef. Har ma da mukamin da ta ce min an baki. ganin ya gama sanin ko ita wace ce sai ta yi saranda roƙonsa ta soma da ya yi haƙuri ta masa alƙawarin har abada ba za ta kuma ba dama fitan da ta yi jiya a ɓoye ta je ne don ta sanar da su ta bar cikin ƙungiyarsu daga ta yi yana cewa wannan ruwan ki ne ko ki bari ko kada ki bari ni dai alƙawari ne duk ranar da na kama ki kina min iskanci a gida na lahira sai ya fi ki jin daɗi dan ba zan taɓa tuna cewa ke ƙanwata ba ce ko dangantaka aure ya haɗa mu hukunta ki zan yi kamar babu dangantakar jini don haka sai ki kiyaye afkuwar hakan kuka take wanda sai da ya karyar mishi da zuciya bai san san da ya janyo ta ya rungume ba ta yi lamu tana ta sauke ajiyar zuciya abin da ya haifar masa da jin sha'awarta wanda dama dannewa yake kada ta gano lagonsa tuni ya sauya takun lamarin abin da ya haifar mata da faduwar gaba don haƙiƙa lamarin Mahmud ba mai sauƙi ba ne Tun haɗuwarsu na farko ta gano jan aiki da ke gabanta, a lalin ita maza ba burge ta suke yi ba. Bayan lafawan komai, ya zare jikinsa, ya ja tsaki, ya shige bathroom. Dafa kanta ta yi, wanda take jin kamar zai rabe. Kai cona ni zulfa'a. Da a ce ana dawo da hannun agogo baya, lallai da na dawo da rayuwa ta baya, ta zamo tamkar ban taɓa watsar da ita ba. Zancen zucin da ta yi ta maimaitawa kenan, cike da carin nadama. Kukan kurciya jawabi ne ga masu ra'ayin rayuwa irin na Zulfa'a. Ga dai shi Mahmud da alama yana jin daɗin kasancewa da ita, amma baƙin taban da take da shi ya hana shi nuna mata. Kwanakin da suka biyo baya ba su zo wa Zulfa'a ta daɗi ba, don kwanaki ne da ta yi ta amsar saƙonnin Mejo Mahmud A. Modibo masu cike da raɗaɗi da ginsa. Ta yi wani rama na ban mamaki. Shi kansa tana ba shi tausayi, amma ya riga ya yi wa kansa alkawarin sai ya musguna mata. Ta wannan fannin, ba dai abin da ta raba wa ƙazaman banza ba ne to shi ko sai ya saka ta kuka ta yadda za ta wanzu cikin da na sanin abin da ta aikata satin su zara hudu a ƙasa mai tsarki suka yi wa ƙasarsu ta gado tsinke tun a Airford, ahmad ya kasa ɗauke idanunsa a kanta bini bini za ta kama shi yana kallonta sai ya wayance kamar ba ita yake kallo ba ita kan murmushi take don ta san tunatar tarkonta ya gama kama kurciya ta yi masa kyau sosai ta yi fresh kwanciyar hankali da natsuwa sun gama samuwa a gare ta yana gyara fakin ta fice da sauri ta nufi inda sisters nata suke da kwan isowarsu ko bi ta kan hajja ta yi ba da ke kwalla mata kiran kanta ba a sanne dai don ta san amarya da tsautsayi take ba wuya ta ji rauni uhm, sa hajja manya daga dawowa har an so mazancen aure cewa zainab kyalagan ɗoki, mu je biki dai anti ahmad ya amce kun ci gidanku ja'iran banza to ko komin bakin cikin ku gobe kamar yanzu tana ɗakin mijinta dariya suka saka mata zainab ta ce gyara dai zancen ki tsohuwa ko kin manta saura watanni biyu lokacin da Modibbe ya ɗiba ya cika tukunna zancen auren ya tashi oh yar albarka kin tunashe ni ina ga zamzam ne da ya gama ratsa ni shi yasa na manta tariya suka saka a tare cike da zakwaɗin ganin juna suka rungume ta ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo tana yaba wa yayyinta ganin yadda suka canza mata lokaci ɗaya alamun girma da natsuwa duk sun bayyana gare su cak ta tsaya da dubanta kan zulfa'u oh sisi zulfa ba sauƙi har an gama gane komai kenan to Allah ya raba lafiya mu sha shagali Amin suka amsa cike da shaƙiyanci. Duka ta kama Zara ta gabce tana dariya, a haka suka ranka ya ciki inda aka haɗa musu 'yar ƙaramar rufaya na murnar su. An ci an sha an yi hani'an, sannan aka soma gaisawa da juna, ana yi musu barka da isowa gida cikin yalwar lafiya. Zara tana na nike da Modibo, sai magana suke yi ƙasa-ƙasa cike da nishaɗi. Tana lura da Ahmad wanda ya zuba mata idanu kamar zai cinye ta. Sarai ta gane so yake su haɗa ido, ita kuma ta ƙi amincewa. Cire kunyaye ya taso daga inda yake ya dawo gefenta suka saka ta a tsakiya. Kallon Modibbo ta yi a shagwaɓe ta ce, ka ce ma Amadu ya tashi kusa da mamanka ko ka hana shi aurenta in lokacin ya yi. Shafo kanta ya yi cike da jin daɗin zancenta, Allah ya yi wa uwata albarka mara iyaka tare da Amadu da ma dukkaninku baki ɗaya. Suka amsa da amin, sai dab da Maghrib kowa ya watse don ɗaura niyyar zuwa ganawa da mahalicci. Magana take yi a waya a hankali tana ta doka murmushi. Anti Zainab da ke kallonta tun soma wayan nata sai uban harara take aikin watsa mata. Kanne mata ido ɗaya ta yi, ta ko zabura ta falla mata duka a cinya. Ƙara ta saki ta da miƙewa da sauri ta bar wurin zuwa dining area tana mai ci gaba da maganar ta Aƙalla sai da ta ba ta kusan 40 minutes sannan ta gama wayar. Sauke wayar ta yi ta da kallo inda anti Zainab take zaune ta gabata na. Taɓa baki ta yi ta janyo wani ƙaramin kofi da ke saman dainin ta haɗa ti ta soma sha a sannu tana mai sakin murmushi lokaci zuwa lokaci. Ke da wani bubufin kika gama waya, anti Zainab ta furta hakan tare da jan kujera ta zauna tana mai fuskantar ta Kin tankawa ta yi ta ci gaba da kurban ti kamar ba ita take tambaya ba. Zara, kin san Allah zan mugun saba miki in har ina miki magana kina bawa banza a ta. Ta furta hakan cikin fushi, afwan second ami. Ba zan kuma ba da yadda Allahu fushin ki kukan yaro. ta ce hakan tana mai yi mata jinjinar ban girma da hannu halara ta wulla mata sannan ta kuma maimaita tambayar da ta yi mata anti mu'azzam ne fa gai ɗin nan da ke zuwa gaishe ku ke da hajja sanda muka je umara mm, na gane shi amma ina son sanin alaƙar da ke tsakaninku oh anti ina ga daga nurse kin koma journalist ko kuma lauya haba wannan son jin kwafa haka sai ka ce ni ɗin wata bebi ce wata samfari da baki ba ƙaniyar ki zan ci wallahi in har baki bani gamsasshen bayani akan banzan nan ba mai kama da yan daudu dariya ta saka kai anti ji wani sharri da rana tsaka wai ɗan daudu mutum mai nagarta irin haka ai ya fi gaban a misalta shi da daudanci ina sauraron ki ko sai na ci mutuncin ki ne wai ganin tabbas tana da shirin cin ƙaniyar nata yasa ta miƙe da hanzari za ta gudu karab ta damƙe hannunta ta zaunar ƙanwata don Allah ki daina irin haka ki kwantar da hankalinki guri ɗaya ki amshi mijinki jininki kuma Ahmad a matsayin miji kamar yadda sisters ɗinki suka yi don Allah ki rufa mana asiri ki zo zaɓin iyayenki kuma son danginki don Allah kada ki sake bari zuciyarki ta kuma jajibo miki wani lamarin wanda zai iya zamowa barazana a gare ki da mamu masoyanki kin ji kanwace abin alfahari na cikin sanyi take maganar kuma cikin sigar lillashi Thomas masu kallon da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin